بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، لا مكمل بيانين bayanan da muke yi na aikin hajji insha Allah mun yi ziyaran garin madina sannan muka yi bayani akan umra yau kuma insha Allah za mu cika ta bayani akan aikin haji ah, mun yi bayani a can baya cewa aikin haji kala guda uku ne akwai ifradi akwai kirani akwai tamattu'i ifradi shine kai ni aikin haji kawai a cikin watannin aikin haji don ka je za ka yi tsawafin kudumi ka zauna a cikin haraminka ba za ka cire ba sai ranar sallah ma dukkan dokokin da muka faɗa guda tara nan suna nan a kanka sai ranar sallah ne suka halatta maka su ne mahazuratul ihram wanda muka bayanin su a darasin da ya gabata lokacin da muke bayani akan umra mai kirani shi ne wanda zai harama aikin haji da umra take kuma shi ma in ya zo zai tsawafi na shiga garin makka sai ya zauna a cikin ihraminsa har sai ranar sallah idan ya yi ɗawafinsa na umra da aikin hajjinsa ya yi sa'ayi tsakanin safa da marwa in bai riga ya yi sa'ayin ba bayan ya yi ɗawafin kudumi sannan zai fi da haraminsa kuma wa'in abubuwa guda tara su halatta masa to na uku shine mai tamattu'i wanda zai umra ya warware daga baya sai ya yi harama da aikin haji to galibi alhazanmu umran suke fara yi sanan su yi aikin haji shine tamattu'i wanda kuma shi din shi yafi dan wayanda suka ce ifradi ne yafi kai aikin haji kawai saboda su a fahimtan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin haji ne kawai ifradi yayi wanda suka ce qirani ne ya fi daraja saboda manzon Allah sallama ya yi qirani ne amma wanda suka ce tamattu'i shi ya yafi shine dalilai fi karfafawa manzon Allah sallama ya yi qirani ne wato aikin haji da umra ya haɗa ya niyan su gaba ɗaya ba ifradi ba sai dai abin da sabai suke nufi da afrad alhajj suna nufin afrad amal alhajj ya kaɗe ta ayyukan haji ne don umra abin nan tsawafi ɗaya yayi sa'ayi tsakanin safa da marwa guda ɗaya shine na aikin hajinsa shine na umransa waɗanda suka ce kuma tamatta'a yayi tamattu'i to suna nufin yayi aikin haji da umra a tafiya guda ɗaya kaga bai yi tafiya guda biyu ba to amma ta ya yayi sai dai in shi ya fi akan kirani don manzala suna ya sa sun warware wato ainihin aikin wanda ya harma da aikin haji ko ya kirani ya sa shi ya warware ya mayar tamattu'i wato ya warware da umra saboda ya fi. shi ma ce don ya koro hadaya ne amma da ya koro hadaya shi ba zai warware ba sadaka shekin da tamattu'in shi yafi akan sauran ayyukan haji shi yasa ya bari ko ya sa su ya umarce su cewa su mai da aikin hajjin ya zama tamattu'i amma sai ina umar da abubakar suna fifita yin ifradi akan tamattu'i amma shekul islam bai taimiya ce ifradin da suke nufin ya fi tamattu'in shine idan za ka yi tafiya guda biyu a watannin aikin haji ka je ka yi tafiya daga garinku a watannin aikin haji wato shawwal ko zulqada ka je ka yi umra sai ka sake dawa garinku sannan idan lokacin aikin haji ya kusanto kuma sai kai harama da aikin haji kai aikin haji shi kadai to ko shakka babu wannan ya fi daraja akan kai harama da umra a watannin aikin haji ka waje ka yi tsawafi ka yi safa da marwa ka yi aski ka warware ka jira aikin haji kuma ka yi harama shi baka koma garin ku ba don tafiya kwaya ɗaya kai wancan kuma ka yi tafiya guda biyu ne to idan mutum tamattu iya yi dama zai yi umransa kamar yadda muka yi bayani idan ya yi umra ya warware zai jira yau ranar takwas ga wata ya harama da aikin hajjinsa wato ranar takwas ga watan zulhijja ita ce ake cewa yau tarwiya zai harama da aikin hajjinsa a lokacin duk alhazai a lokacin wayanda suke suka tamattu suke harama da aikin hajjinsu jiran ranar takwas ga wata shi ya fi amma da za ka yi harama da aikin hajjinka kafin takwas ga wata da ya halatta in dai watan zulhijja ya shiga abunan watan zulhijja ya shiga wato tun daga ranar ɗaya ga watan zulhijja mai tamattu'i zai iya harama da aikin hajjinsa wannan kuma saboda sayyidina umar kamar da imam mali ya rawaito a cikin muwadda daga dan abdullahi bin umar shine salim shi ko rawaito daga babansa abdullahi bin umar abdullahi bin umar yace sayyidina umar a makka ya gaya mutanen makka yace ya ahla makkata ma balu nasi atuna shughlan ghubran wa antum muddahinun ahillu idza ra'aytumul hilal ya ku mutanen makka ya aka yi mutane suke zuwa wato da harama duk suna kura-kura a jikinsu ko kuna nan kuna ƙyalli, kuna shafa mai ku harama idan kuka ga watan zulhijja ta shiga wannan shi yake nuna kenan watan zulhijja da zaran ta shiga mai tamattu yana iya harama da aikin hajjinsa kuma sai na abdullahi bin umar aka tambaye shi aka ce ya mutane in watan zulhijja ya shiga suke harama da aikin haji kai kuma ba ka yi sai ranar tarwiya ya ce haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi domin ya umarce su ranar tarwiya ne su yi harama da aikin haji kenan wancan din ya halatta tun da sahabbai suna yi kafin wannan ranar amma ka bari sai ran takwas ga wata kai harama shi yafi sannan kuma mutumin da yi da kuɗin hadaya dama zai yi azumi ne guda uku a lokacin da yake aikin haji sannan kuma ya yi guda bakwai idan ya dawo ya zama goma kenan to abin da ya fiye masa ya yi harama tun kafin ranar takwas ga wata da kwana uku kafin a yi arfa da kwana uku ko kafin ya yi ya fita mina da kwana uku sai ya haramansa da aikin hajjinsa sai ya fara azuminsa zai gama azuminsa lokacin ba a fita aikin hajjin ba shikenan ya fita aikin hajjinsa babu wani azumi da zai yi in kuma bai yi su ba to dole ya yi su a yamu mutashiriki wato ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku a lokacin da yake mina to ranar takwas ga wata shine ranar da ake harama da wato aikin haji ga wanda yake garin makka ya riga ya warware ainihin umransa wanda kuma dama ifradi ya riga ya yi haramansa wanda ta ikirani yana cikin haramansa to wannan harama da zai yi zai yi ne a masaukinsa mun sani mazala sa ya iyakance wasu wurare ya ce karka shiga makka sai ka yi harama to shi ko mai Tamatu ya yi harama da umra ya shiga makka to yanzu a ina zai harama da aikin hajjinsa a garin makka don manzala sa suna da ya lissa lissafa innan wurare ya ce wa man kana duna hunna fa mihilluhu fa mahilluhu an ansha ko min ahalihi a wata riwaya duk wanda shi sai an wuce wa innan garuruwan ake zuwa garinsu to zai harama daga garinsu ne sai ce hatta ahla makkata hatta anu makka to yahilluna min makka har mutanen makka ma suna daukan haramin su daga garin makka to tunda ka zo ka zauna a garin makka kai ma ka zama kamar dan makka ne zaka yi haraman ka a garin makka ba sai ka fita ka je wani wuri ba mai umra ne baya harama da umra in yana garin makka sai ya fita hilli sai ya je bayan harami tukun ko ta ina a makka ya je bayan harami duk inda ya haramansa ya yi ko ya tafi masjidu aisha inda aisha ta harama da umranta saboda shi aikin umra gaba ɗaya a cikin harami ake gama shi to shi yasa za ka fita waje bayan harami ka je ka yi harama domin ya zama ka ɗauko ibadanka daga wajen harami ka ƙarisa ta cikin harami amma aikin haji dole za ka yi tsayawan arfa arfa kuma ba a cikin harami take ba saboda haka ka haɗa hilli da da harami wurin da yake harami da wanda ba harami to mutane makka suna harama a a garin makka wanda ya je bako shi ma ya yi tamattu'i ya sauke umransa zai harama da aikin hajinsa a garin makka a inda aka sauke shi shi yasa rabai wasu sun yi harama a abda suna wani wuri ne shine masaukin su ba dole sai ka zo ɗakin ka ba ka yi harama ma a duk a inda kai yayi shi yasa alhazai suna yin harama a masaukan a inda aka sauke ka a kowace unguwa a makka haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta to don ayin an yin haraman za a yi kamar yadda aka yi na umra ne za ka yi wanka kamar yadda ake wankan janaba da niyyan wankan harama da aikin haji a masaukinka sannan ka yi alwala ka yi sallah na fi da a biyu kuma ana son sai hantsi ta yi kafin ka yi harama ne wato gari ya waye idan hantsi ta yi ranar takwas ga wata sai ka yi wannan harama ne ka yi wanka ka yi alwala ka yi nafila a biyu sannan ka yi harama da aikin hajjinka sai ka ce ka allahumma hajjan ko allahumma ka hajjan ko labbai ka hajja shikenan ka yi harama da aikin hajji sai kuma kai talbiya labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika laka babu bambanci da haramar umra sai dai kawai nan zaka ce labbaika allahumma hajjan maimakon can labbaika allahumma umratan idan kai wannan haraman shikenan ka shiga harama da aikin hajjinka tun daga masaukinka amma kamar yadda na faɗa ya halatta a yi haraman kafin wannan ranar yanzu galibin alhazai tun ranar bakwai ga wata da diddire ake fara ɗiban su musamman mata to za su iya harama a wannan lokacin su fito ranar bakwai ga wata ɗin tun da ranar ɗaya ga wata ma ya halatta a yi harama amma da son samu ya zama gari ya waye da hantsi za ka yi haramanka idan an yi harama sai a tafi mina to daga lokacin da aka yi wannan harama ɗin za a dinga talbiya labbaik allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika to daga wannan lokacin ka zama mai harama da aikin haji akwai sabuwa guda tara wanda za halal ne ka yi su to yanzu haramun ne har sai ranar sallah in kai wasu ayyuka guda hudu za su halatta maka duka gaba daya za mu yi bayani a kansu ko idan kai guda uku sai sauran su halatta banda matarka har sai ka yi tsawafi sannan matarka za ta zama halatta maka muna ba guda tara na lissafa su lokacin da na yi bayani kan umra ne ba za ka aske wani gashi a jikinka ba ba za ka yanke farcenka ba ba za ka ainihin lullube kanka ba sannan ba za ka shafa turare ba ba za ka sa riga da wando da hula da ainihin safa ba ko ta hannu ko ta ƙaba ko ta ƙafa shine ake ce masa at-tajarrudu min al-mahid to wannan nayi bayani da dalilansu da kuma hukuncin su cewa in kai sai kai fidiya ko ka yanka rago ko kuma ka ainihin ciyar da miskinai guda shida ko kuma ka yi azumi guda uku ko a najeriya ko a can makka ko in ka dawo najeriya saɓani in wani wajibi ka bari dole a makka za ka yanka rago ba ka da zaɓi in ka bar wani wajibi na aikin hajjinka amma in kai wa'innan abubuwa mahzuratul ihram guda biyar in nan kana da dama kai fidiyan a makka ko kuma ka dawo najeriya kai ko kai waya ka ce a yanka maka rago a najeriya a da sadaka ko a ciyar da miskinai guda shida ko kai azumin a can ko in ka dawo Najeriya kai sai kuma wato yin farauta ba a yi muka ce za ka rama da dabba irin ta gida za ka biya da dabba irin ta gida mun bayanin dalilan sannan kuma ba za ka nemi aure ba ba za ka yi aure ba ba za ka aurar ba in ka yi aure ko ka aurar ba ka yi harama auren ya ɓaci in ka nemi aure ka aikata laifi ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ba za ka taɓa iyalinka da sha'awa ba ko ka sumbance ta in kai ka sai kayan ka rago ba za ka sadu da iyalinka ba in ka sadu da iyalinka aikin hajinka ya ɓaci dole kai fidiya da raƙumi da kai da matar ka raƙuma guda biyu ko shanu guda biyu sannan kuma wato baɗi ana bin ka ƙarisa aikin hajjin a haka ɓaceccen sannan baɗi kuma ka zo ka rama da kai da iyalinka gaba ɗaya wannan mun yi bayanin su dalla dalla a nan umra ba sai mun sake maimaitawa ba suna nan a kanka har sai ranar sallah sai a tafi mina a je a zauna a mina mina wani fili ne a bayan garin makka amma an yi tanti tanti a wuri. wato wasu kamar bukoki inda za a je a shiga inda za a zauna da bukka ne daga baya aka zo aka yi da wata leda lokacin da aka yi gobara aka mutane da yawa suka mutu sai aka yi wata leda wanda wuta baya iya kama ta wani tampon wanda wuta bai zai ci shi ba to anan za a je a zauna manzala ta sallama ya je ya zauna a mina ranar takwas ga wata kuma ya kwana har gari ya waye ranar tara ga wata kafin ya tafi arfa abin da ake yi kawai shine talbiya a mina a hanyar zuwanka labbaik allahumma Labbai labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la sharika lak kuma za ka dinga daga murya kamar yadda wato manzala ta sallama yake cewa atani jibrilu amarani an amra ashabi wa man ma'i an yarfa'u aswatahum bit talbiya malaika jibril yace manzo Allah ya dinga daga muryansa da shi da sahabbansa wajen yin talbiya to idan ka zo za ka yi sallan azahar da la'asar da magariba da Isha da asubahi amina haka manzo Allah ya sassu za ka yi ni kuma ka kwana sannan kwanan da za ka yi amina a wannan ranar mustahabbi ne ba wajibi ba ne kwanakin da za ka yi na bayan sallah su ne wajibi da mutum zai bari sai ranar tara ga wata ya yi harama ya tafi arfa kawai da aikin hajjinsa ya yi kuma ba wani abun da zai yi to amma dai an fi son ka fara da minan za ka yi sallan zahar da la'asar da magariba da isha da subahi kowace sallah za ka yi ta a lokacinta ba a yadda ka haɗa salloli guda biyu ba don mazala sa suma bai haɗa salloli guda biyu ba a arfa da muzdalifa ne ake haɗa salloli amma amina ba a haɗa sallah kowace za a yi ta a muhallinta kowace za a yi ta a muhallinta to sannan kuma ana yin kasaru a wa'annan sallolin shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato sallah mai raka'a hudu zaka mai da ita raka'a biyu kamar azhar da la'asar da kuma isha zaka mai da ita raka'a biyu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka Abubakar yayi haka sayyidina Umar yayi a zamanin sa. haka farko farkon zamanin sayyidina Usman shi ma kasaru ake a lokacin sune jagororin aikin haji amma daga baya dina usman sai ya cika sallah amina sai azar raka'a hudu magariba abin nan la'asar raka'a hudu isha raka'a hudu bayan an gama sai abdullahi bin mas'ud yake cewa wannan ba haka manzo Allah ta sama ya ta. mun yi sallah tare da manzo Allah ta sama raka'a bibbiyu yace wallahi raka'a biyu na fi son su fiye da wannan raka'a hudun da aka yi sai aka ce to kuma ka bi shi sallah din yayi raka'a hudu ya kara ka bishi. baka ce don me yasa ba kai baka koma gefe ka je kai raka'a biyun ka ba ka bi a raka'a hudun yaya haka sai ce al khilafu sharru yace ai sabani sharri ne sabani sharri ne ma'ana da zai saba wa sayyidina Usman yace a ah, kai wannan an kauce wa sunna mu raka'a bibbiyu zamu yi da zai tada me husumiya a wuri zai tada husuma a wuri za a tada hayaniya za a samu sabani wasu su zama suna tare da sai na wasu wasu suna tare da shi kaga ya kawo sabani a cikin tafiyan sai ce alkhilafu sharrun sabani sharri ne sai ya hakura aka ci gaba da sallan a haka raka'a gurgudu ina da raka'a hudun tayi ita ma an yi tayi shi ma ya yadda tayi duk malamai sun yadda tayi to a tafi akan hakan an bar wani abu ne na mustahabbi wataƙila shaina usman ya yi raka'a hudun don ya nuna wa jama'a cewa fa hudun ma ya halatta hudun halal ne ba wajibi ba ne sai an yi bibbiyu kaga an samu wani karin ilimi kamar yadda sai na umar ya karanta suratul najam, a hudubarsa sai ya sauka yi sujjada da aka zo wurin sujjada to ta juma'a ta zagayo ya karanta ta kuma bai yi sujjadan ba yace don kusancewa sunna ne ba wajibi bane suna ka sabai suna mai suna yin haka don karantarwa so sai na abdullahi bin mas'ud sai bai kawo wani hayaniya a wurin ba ko bai musa masa ba da ma aka tambaye shi to ya baka yi magana bai ce a'a sabani sharri ne a sai mutum yakan bar wani abu na mustahabbi saboda neman haɗin kan al'umma abin mustahabbi ne sai kai shiru ba a kawo shi a wurin ba kaga in ka kawo shi da a samu matsala za a tada hayaniya a wurin sai ka kyale a tafi akan haka ko wani abu ne na makaruhi ake aikatawa in kai magana to za a samu sabani to sai kai shiru ka karantar da jama'a sai in sun fahimta su tabbaka da kansu to kaga bai kawo sabani a wurin ba kuma ba sai na Usman aka ci gaba da yin raka'a bibbiyun kuma har yanzu raka'a bibbiyu ake babu wata wata matsala da aka samu saboda haka sunna shine ayi raka'a bibbiyu wato ainihin kasaru kenan kuma kar a hada sallah wasu alhazai idan sun je mina suna kurakurai guda biyu kuskure na farko wasu lokacin sallah bai yi ba sai su tashi su kama yin sallah ba sa kula da cewa a'a ai a makka ga karfe kaza muke sallan azhar sai kawai su tada sallan azhar tun lokacin ta bai yi mun ne yake faruwa kuma aikin haji akwai rudu a cikin sa akwai rudewa a ciki da ka shiga aikin haji ko ka karanta a gida ma sai ka ji ka rude sai ana ta taro ka nan ana ta nuna maka ana ta seta ka tukunna to sai kaga wasu sun tada sallah lokaci bai yi ba haka sallan asuba sai kaga karfe uku suna ta suna yin sallan asuba lokacin ta bai yi ba to ba a yin haka wannan kuskure ne ko su je su haɗa sallah a hemomin su su haɗa a da la'asar ko magariba da isha nan ma ba a yi kuskure ne sai a faɗakar da su a nuna musu cewa lokaci bai yi ba karfe kaza ne ko kuma ba a haɗa sallah wace ana yin ta daban-daban haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ana sallan kawai za a yi a kwana aminan kuma ana talbiya labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak da sauran zikiri wanda ya tabbata a sunar manzon Allah sallallahu alaihi idan gari ya waye ranar tara ga wata to za a tafi arfa za a je arfa a yi tsewan arfa arfa kuma shine rukuni na biyu daga cikin rukunin aikin haji haraman nan rukuni ne kamar yadda muka yi bayani sa umra aikin hajin ka bai zai inganta ba sai kayi niyya kayi harama bayan kayi wankan nan mustahabbi ne cire kayan jikinka ka sa abin nan ihrami wajibi ne ka cire kayan jikinka ka sa ihrami zani da kuma mafin da zaka daura sallan da zaka yi nafila raka biyu ba wajibi bane amma niyya a zuciyarka cewa kayi harama kayi niyan aikin haji wannan wajibi ne in babu shi babu aikin haji sannan ka ce labbaik allahumma hajjan sannan kai talbiya labbaik allahumma labbaik zuwa karshe to idan gari ya waye ranan tara ga wata za a tafi mina abin za a tafi arfa manzala sa sama ya ce alhajju arafa aikin haji shine arfa me yasa ya ce aikin haji shine arfa saboda babu wani rukuni babba kaman ainihin tsaiwan arfa aikin haji saboda haka kuma duk wanda aikin tsaiwan arfa ya kubuce masa ba za a iya gyara amma sauran abubuwan za ka iya ma idan baka yi harama a inda ake harama ba daga baya kai za a ce ka yanka rago ka gyara aikin hajinka ka yanka rago a maka idan baka yi tsawafi baran da ake zaka iya yi washe gari ko safa da marwa ko baka yanka dabbar ka ba ko baka yi jifa ba zaka iya yanka rago ko karama jifa amma arfafa in baka samu tsayuwan arfa da rana ba da kuma daidai da dare ba na ranar arfa din to shikenan aikin hajji ya wuce ka ba yanda za a ce ranar goma ga wata bari je yin tsayuwan arfa a'a sai dai baɗi kuma ka je ka yanka hadayanka ka warware ka je ka yi umra umra za ka yi ka yanka hadayanka ka warware amma aikin haji kuma sai baɗi ka je samu ladan umra kar ka warware haramin ka har sai ka je kayi umra ka samu ladan umra amma banda aikin haji saboda arfa ta kubuce maka amma inda zaka samu wani ɓangare na tsayuwa da diddire ko wani ɓangare na tsayuwa da rana to da aikin hajin ka yayi zaka yanka rago ne tsayuwan arfan ka ta yi misali mutum ya zo da rana shi bai sani ba kafin dare ya sai barfi ne arfa ba dai ya tsaya da rana ma sai dai samu rago ko na dubu hamsin ya saya ya gyara aikin hajjinsa in an lissafa ma da riyal yanzu zai kama wajen dubu hamsin ɗin kila saboda aka yanka yanka wannan ragon a makka a cikin haramin makka aka riba wa fakirai to aikin hajjin ka yayi ko kuma baka samu ka zo da rana ba ka zo a letti sai da daddare ka isa arfa kafin alfijir ya fito ka iso arfa to shikenan aikin hajjin ka yayi amma za ka yanka rago maimakon rashin tsewon da kai da rana sai ka yanka rago a riba mutanen maka amma da rana baka tsaya ba da daddare baka tsaya ba to baka da aikin haji duk malamai sun yi ijma'i akan wannan don manzala sassama ya ce duk wanda ya tsewan arfa kafin alfijir ya fito a adraka ya riski arfa kenan alfijir ya fito baka tsaya ba baka riska ba to so da aka tsewan arfa tana farawa daga zaran azahar ta yi da rana in rana ta yi zawali lokacin sallan azahar har zuwa alfijir ya fito da daddare washe gari na ranar sallah duk lokacin tsewon arfa ne to da haka ana bukatan duka ka same su kuma wajibi ne ka tsaya da rana wajibi ka tsaya da daddare idan ka zo da safe to kana zaman jiran lokacin tsewon arfa ne har sai rana ta yi zawali idan ta yi zawali za a yi mangariba a za a haɗa azar da la'asar to a lokacin tsewon arfa ta kan kama don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tara ga wata bai shiga filin arfa ba sai da rana ta yi zawali a namira aka je aka masa abun nan aka masa ainihin rumfansa ya je ya zauna namira nan ne inda masallacin arfa yake yanzu so da aka da ya yi sallah ya tsaya har lokacin sallan azahar yi, sai sallan azahar da la'asar da sahabbansa ya musu ba ya yi sallan azahar da la'asar sannan shikenan aka tada taguwansa ya tafi filin arfa ya je tsaya a arfa to kaga ga sai tsewan arfan yana farawa daga me daga lokacin da sallan azhar ta shiga ma'anar wannan da za a kai ka filin arfa da safe ko da hantsi sai ka bar filin arfan azhar ba ta yi ba sai ka je ka kwana a makka to da baka aikin haji kwata kwata sai dai ka je ka yi umra ka warware kare ka mahajjata amma baka aikin haji ba amma inda bayan zawali bayan azahar lokacin azahar yayi ka zo ka tsaya a arfa sai ka tafi ka samu aikin haji amma fidiya ta hau kanka hadaya sai ka yanka dabba bayan hadayanka na aikin haji sai ka ƙara wata hadayan ta rashin tsayuwan da baka yi da daddare ba to haka inda za ka tsaya da daddare ma in baka tsaya da rana ba kamar inda ne bayani saboda haka manzala sallama ya ya tsaya a arfa a namira a inda masallacinsa yake sai ya yi sallan azahar da la'asar jam'i sannan sai ya shiga filin arfa to shi yasa sunna ne ga mahajjata idan sun shiga filin arfa azahar da la'asar zahar ta yi su yi sallan azahar kasaru sannan kuma su kawo la'asar din tare da cewa lokacin ta bai yi ba za su yi jam'u ta kadim lokacin la'asar bai yi ba amma za a hada ta da azahar don a samu dama na yin addu'o'i haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wannan sunna ce amma da mutum zai kowace sallah a lokacinta ko ya cika sallan ma da aikin sa ya yi amma ya bar lada mai yawa ya bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi su jam'an wa qasaran wato za a hada su lokaci guda a yi su kuma kasaru ake raka a bibbiyu kuma ba dole sai ka je ka yi su a wancan masallacin ba a duk inda ka yi su a filin arfa ya yi. manzo Allah sallama ya tsaya a kusa da jabalur rahama wato dutsen arfa kenan wanda ake ce masa dutsen arfa ne sannan kuma ya tsaya a sakarun rahama wani fan dutse ne kusa da wannan dutsen arfan yana haɗe da dutsen arfan a nan ya tsaya akan dokinsa ko taguwarsa da ya tsaya a wannan wurin ya ce wa kaftu huna wa arafatu kulluha mawqif wartafi wa an baɗani urana na tsaya a nan filin arfa gaba ɗaya wurin tsayuwa ne duk inda ka tsaya a filin arfa tsayuwarka ta yi ko da baka tsaya inda manzon Allah sassama ya tsaya ba ko da baka sauke zangonka a dutsen arfa ba ko a ina aka ajiye ka don an sa alamu a filin arfa nan ne farkon arfa nan ne karshen arfa signboard manya manya to ya zama dai ka tabbata dai kana cikin filin arfa din to in ka tsaya a wannan wurin har rana ta faɗi maka tsaiwan arfan ka yayi amma manzo Allah ya ce ku tashi daga badan urana badan urana shine wani kori da yake gaban masallacin arfa wani kori ne haka an yi gada a wurin to in ka tsaya a wannan wajen baka tsaya a arfa ba kai shi kansa masallacin rabinsa yana filin arfa rabinsa kuma ba a filin arfa wato da can inda masallacin yake ba cikin filin arfa ba ne to da aka zo faɗaɗa shi saboda ba a son a bar inda manzon Allah ya yi sallah tunda shi yana gaba ne yana ta yamma kenan don yamma ake kallo a arfa a yi sallah mamu suna suna ɓangaren gabas to in za a faɗaɗa shi ba za a zo a wuce inda manzon Allah ya yi ba yayi sallah ba sai kuma a ce liman yana can gaba inda ba manzon Allah ya tsaya ba su kuma sauran mamusu suka samu wannan waje da haka za a faɗaɗa shi ta baya ne to da aka zo faɗaɗa shi ta bayan sai ya shiga cikin filin arfa sai zama rabinsa ba a arfa ba ta gaba rabinsa kuma ta baya a arfa yake to idan ka je kai sallah a wannan masallacin sai zama a ta gaba kai sallah ta inda liman yayi yi sai aka kai sallah da kai kaga an yi sallan arfa da kai azhar da la'asar duka sai ka zauna a wannan wurin kai ta zikiri kai ta addu'o'i har rana ta faɗi da rana ta faɗi sai kai tafi muzdalifa don muzdalifa na gaban ka ka tafi muzdalifa ka je ka kwana a wurin to da sai a ce kare ko alhazai aikin haji amma baka yi aikin haji ba domin ba wannan wurin ba arfa bane manzo Allah da ya salla a wurin sai da yayi gaba ya tafi filin arfa ya tsaya saboda haka dole ne ka san ina ne arfa sai sa muke ba alhazai shawara kada mutum garin neman masallaci ka je kai asaran aikin hajjin ka ka tsaya inda aka aje ka duk inda aka yi hima aka yi tanti aka je nan wurin alhazan jihar Adamawa ne ko Bauchi ko Sokoto ko Kaduna ko Kano to wannan tabbas wannan wurin wurin tsewan arfa ne amma in ka tafi neman masallaci zaka je gaban masallaci in baka sani ba ka tsaya a wurin kuma baka da aikin haji in ka tsaya a wajen don wurin ba filin arfa ba ne, bayan masallacin ne ta baya bayan sai yake cikin filin arfa ko kuma ka ce zaka je neman dutse ka ce kai sai ka tsaya a dutsen arfa in ba sa ba ka fita filin arfan ka je ka tsaya a wani dutse daban wanda ba dutsen arfan ba ba jabalu rahama ba sai kenan ka je ka wuni a wurin in an tashi ka gangara ka tafi to nan ma kare ko alhazai aikin haji amma baka yi aikin haji ba ko muna ganin wasu wallahi daga arfan kana hango su suna zama akan duwatsun da ba filin arfa bane har rana ta faɗi kuma